وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ركعة الفجر ركعين دي كما فجر صلاة فرل ينجون وسالك المدر رقيبة شي جلي نافلة دوي شروع رقيبة بزن مدر نافلة لن sunnatun muwakkada beji ji nafilalan ragiba beji ragiba da sunnatun muwakkada ya dunan da su yi wanda shi rakatainin fajiri da ragiba nan kara tafaqiru ilahiyatin she yaro lambitina ta ha ta nasro shi kremi rakatainin fajiri nan garo wa ha waktu shadi wa dai بعد طلوع الفجر غاو فجر كم زنابلا كاو سلا سوا يساري منه ومن دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الصبح كم مشجلو كدنيا نجوي من سلا سوا يبدي زنا جميع شير كاتين فجر زين أو سدين ركعتين الفجر دا فجر wadda kala ma akura ko man den sala da bari jin wa in uqimat alayhi salatu ikama sala dia sa sangin dil wa huwa kharijul masjid shi masjidin diyan mun duro ga ayin shi diyan do ikama sango ba diyara da jinno zunan da su suna raka falsu wandin fa innahu shi yarka ma diyalan daktar katin fajiri da sutin malam yahaf she dabsi no worwonwa fawata raka'atin raka da ma fruition da daji rakan da so sutin daji isu kawazin man na ziyan surin ya kawo indi da su ta moju isu liman da ziyan su ngai cidowa sara da farle jamu ya di shira fruition na daji kwaljin da liman na ziyan فإن خاف ذلك غيدريون ياو دخل مع الإمام الرقول من بين صلاة بديسي ويستحب تراي أن يقرأ فيه ما سرندن كرازو بأم القرآن الحمد فقط رنجو نعم. الحمد لله رب العالمين فاتحة الكتاب على شما كراتين نعم. دجرة كاتين fajire هون فانا صلاة kewe kuro salatu duha sala bate din mustahabbatun mustahabba ma'ana ka tarawo fadila ka mai min shilan wa aktaru sala salabar ben gawun zidin samanu raka'atin raka'a usku ganazu raka indi ngawunzu raka an amma biya sala alamdu basila ne ya asali nimin sura yayi kilin wata tahiyatul masjid raka ta tahiyatul masjid lambozin beji ma'ana zu mashidi lewati mashidi a aduwan isin mashidi roganiya walwata makarima raka inji kudin duwan muradin tsoron mashidi yin dida jimin amma wakti shima da nafila a maratar olona gile raka tahiyatul masjid bai jin dawo wa hiya shida raka'atani raka indi. Babla an yajlisa naftin burwanna ya kawo naftin no daji raka indi sutin gele karanya jasin dini na kono ya ba wa fursuna wala ta futu bil julusi naftawe su kufrusin wa qiyamu ramadana sana ashambe kanta ramadan be gayiya sala ashan be saritin beji wa huwa salatun wa ishiruna raka'a shi ma raka findin luko yakin bi shaf'i wal witri shafa watin raso kalimiya shafa watin radawun ba raka findi wa salatu qabla zuhri nafila duwan duwarin ruwan notidin beji wa da hu kuru ngawo duwar sari na maganin kun sha dimin nan beji wa kabla al-asri kuru na beji salam ya wasu salar wadun ga amin na salamin ya ba salar dun ya da salar wadun ga amin na Allahu akbar kawar ta mun te dimin na adai salam beji duwar buruwa mai kuru salam beji ngawo duwar bela kurusalan be ji kawo asalin min furwan kurusalan be ji gawo meri usari nima bila kuru ade ma salan be ji gawo sha shasari nima bila sala da yana ma ade nafila sama maso ma'anan zira mata nafila da ma'anan zira naflu ma'anan zira daji kawduwar salilimin no raka indin kaji ne a daji min daji audio daji arsunna indi dim salam ne indi dim salam ne a daji mutuwar duwar a chamar raka diyo sali faralli duwar hun da ja da na fila sa da nimin kwaso indi salam nimin indi salam nimin fila al muraka wasku buron diyo da ren diyo da ti faralla laso kalima da tumiyan din asar ya na fila diyo lan shakar kome in indi salam nimin indi salam nimin duwa da ya cinin asar nun sali nimin fila am diyowa asar da ti diyowa kalima da ida to wasu samma so miru yangawa dan nafila da tara kadmin indi salmne me indi ne me meri so sama da tala na shawilan da tinni ujimi indi salmi me indi salmi ne indi salmi me diwar shafa watar da kadmin farala so sama kadminna raka da tinni ujuluri wajiya sala suwa ya salimi minna tin fajr indi salmi ya da jicinin faralin da indi salimi raka kama gulana da sama ma da tafiyo amma kalamayi yadda da wuya ran numa a ranar dimin bal yusuf lima ta yi tsara na ku hutu biya ya shura kambai ma zittin ba ma rosari filawati lila ƙari'i su jada an beji kam loran kira jin su jada an beji walo jinye na tuluran su bujini na su jara bir isha Allahu akbar su da gumzu cirin ganajin da ji kala haftu da assalamu alaikum bujini wa qasid istima'i kirin turon yazi isna mayaye kam duluran karajin madai dam kirin turon yazi isna madai walon zamar walona sa shikra tuma da su jucciya da kirtin su juccin in kana alqari'u karatuma da salihan lil imamati nimliman no sandina na alan alama zuru kamu kirajin na su ji cha sha da su jinnun ba duwal su ji kirajin na su ji cha gam su jinnun ba sai illa kam shi ma da nimliman no sandina da su ji cha sha gam su jinnun da an kana zakaran kam karatu ma da kwangaro wanzu baligan a wulakatar wanzu mutawaddi an wazauwatar wanzu ghaira qasidi isma'an nasi karatun de alari tanan garo karajinu ya niya wono yishe amsoro itafantu husna qira'ati karan zube nungala wa iddatu sajadati adadu sujada soyi allati sandiduwan yusjadu laha sandinan garo sujada bi amrata adu ihda asharata sandimiyon tilon soro luran bela sajadatan sujada soyi wa hiya adaro kom jedu ma dan latifin najmi suratul najmi yadun guram wal inshiqaqi suratul inshiqaqi biya wal qalam nun wal qalam ya sadi dawon ba wa thaniyatul hajji suratul hajji bi lan nasu jada bi dinti wanda buroye da kin kinin ne da ba san da yayin dawon ba ra kun ga ya dan miyan kilo da timana mana a wadon e mu kwafan ya kama dili a e toral ma damman sanja jimya mu kwafan ni mu kwafan ni ma dinyo idiya ma kom zona gawan ko ada jimana sala kamin no da tinge Allah shar da yar wala ne ne ka dimin dimin salatul janazati sala kamin no da tire da fardun faral kifayatin kifaya ne faral da jirindi faral gun bai runzu faral kifaya ya runzu faral kifaya ya gudiya a ne sama solon faral mare la an dewe ci za su doro wolona sadi madiyan ba zabsina amma faral gun bai ya kan wasu sai ci zikilan zanan ga su din wanzu kam gade dangin su din ba wakila lasu ya suna tun shi sunna kifaya ya sana wa ha rukunan zidu hamsatun u al'awwalu furonzidu aniyatun yatu rukun a tsani kalindin bidi alkiyamu datudu rukun a talisu kun yakan bidi takbiru kawar tuso wa arba'u takbiratin shima kawar ta diyo wa iza zada al-imamu gure liman limbin jasu kan umi khamisatan kan umi rasuliyyaw lam salatu salat zuban da yi titi salam biro gonu ya da yana da salamu alaikum gulluya wala ba man khalfahu am gawon zai da sha zayen ba titi kawal to duro wa muna da yi sanji salamu alaikum guzin da kamin gozen wala ziruna hukuwan sha jeti ba da salamu alaikum guza da zadin guza da kamin za wa yustahabbu su ta yadaini mukwan hatta liman da salam idan da kawar tuzuru nan ma wa yastahabu raf'ul yadaini muqwahabta fi takbiratul ula kawar tubuwaidin faqat runzu wal ibtida'u a wannan ikramin din badi a ramzu alhamdulillah fi rawalzu ya sha a wangai kiram ya mbogun shi amma surlanin alhamdulillah mai jira wanzu arrabi ku je mi din addu'a gwado shiro ne ala sha ne in ji amu sun sha kasalle kawar zufara kare sha ji malle ka ji rola mituna ni a wani azubti a garin beji a warabi a ya yesu da gullumin filam arabiya ne a filam arabiya kuma lil ki mai ki duro bi isri kulli takbiratin na kawar ma wason ya ayi du'ain ngwado jirbiya ta yasara futun yaro kan bai zina wala yustahabbu tirahi du'a'un maksusun addu'a la madu'a la ta nase kreya ta shinan gara kwalle kiren ya din tirayi dan taklif ga bawa zira alhamis kun ummi din assalamu salamtu wa yusallimu al-imamu liman ya salam jin wahidatan salam tupan an yaminihi kum ramdur kalatsi yusmi'u nafsahu shikalan da futu kan jinnaro la dawana alama salayo assalamu aleykum warahmatullah kurukum romero salamu aleykum warahmatullah ngay jiri da dai ba futu fanjin kurukum gawon zai sha ziyan ma ya futu fanjin har ma biya wa yusallimu al-ma'mun ma'mun ya salam jin wahida tan salam tufan ma'mun ne gawo liman bilan salamu alaikum gujja yi alaman na sala farar bai nayya umbarom yaro salamzin liman yaro salamzin kan mobila zuwa yaro salamzin da bawo da kawai salama falin kamja da ya zina shi a yesu mi'u nafsahu shi kala zai futu kan jin nan garo kan jin malataro fakat gunzu wala ya ruddu alal imami liman no kalatzin ba babu talitu babu kunya kami suro iziya bil fi zakati mana sadare wa hiya shi sadare ibaratun misal ma'ana a waciskum hangal ginati be a nan ga an malin liman la maksure wa inkilalin sa da aduwa yi hazu min malin maksusin liman la kriyata lan goti idza balaga qadra naziya kurfi zamanin maksusin yusrafu kursha kalak min loma da fi jihatin na nasha maksusa kriyata ne tajibu wajib kun eh. muslim kun muslim ne zakaran kwangayen kan kana walona au unsa au kamuru walona ya kan sagiran gana au kabiran au kam kura ya kan ailan an galla au ghairahu au hangal bin bau shi ya su tudin fa nisabu zahabi isawu duwaye dinar wede misallo dinar gantin mawalona ishiruna dinaran dinar gantin ya duwanyi sada asulu waje ji kono da ji au kala dura kirana da inda wuya amma ba biya ran zuri jinar findi wani sabulu waraki rigula gantun ma ta dirhamin dirham yurdi bile wal wajibu da su suna a wajibu wajin da fi zalika sura rubu rubu'ul ushri rubu duwan ya sana biyowe kan gantinum da sana miyawro hinya sana fallugon ya suro joyo shafi ne da suro kwallish masa da an zuwa na yawwa ishe iza ga haulan kamina na nimin gantuma din sa tungar tana wa kana wani milkan kamilan kan kamil da wazina wanda gawon malum sai sile fiwo wa kadar zana dirham duwani yorin jindil yorin jindil shiya sile fi wuro kadar zana da shi sile fi wuro ya cawe de magma kuya kurusan da ya kadar za a laman nan naira yordiyon fi wun kuya sha kadar ja dan za wuri mina da a ya sile fallon yumin da kudin naira ma ya rakta cuni ba a da yaro sha kadar da ngantilin naira yordiyon fi wun su tana yi mukonin min saharun na tana yara saarun tuna sana'a da gami dunun nera yor jon ne dai kullum kon min haraka da ishin lejin galtum kon min kamti do saar le yawon da sara da tulumi da dawo do sho kaltira dun kun da sara da ne har ma biya sai lalle mun man daga na ta lenin ba gamna fallin gina ta gaido a sa ya dirin kado a do da asusu ne gai ade ma kare tebur ne dimi kare mun nera yor jon fiun na ko zina mara wolona da ya sa adirizi ishiya da shi kenan isam ne min futu yo maro mil ni kadu tozun kalanga na yin kara da jungo shade sura de kalanga na yin kara saya de kalanga na yin kara kendra de kalanga kara ala musamman isam nun ruwa min da kun muna tulo min tijiro kare da kun tulo min na'am awa ma sana dun tulo min sandilan sada da tulumba sanjil zubtum hamnum ladina da tamandan sada tulumiya da kuma na mukulin kalmin kaluman bedade kuru kam da adin sidin jiribiro sidin yaye liman dilan sada asu tulin baro wolo na alama ango kam zamron za duwan itin zon robaye nima kamar fe dan zuba mm. ade adin An annan ga dro suran liman dilan sada atu yo da ji ade sada liman gile abi yi sada da daji alaman naira samnin mu wolo na jirgiro sende a isam nimin nera fi piwol nani min dama mai jango kuru saru napsina soran da atulu min onyano ma jirgiro sende a isam nimin daji nera injin shishi nera injin shishi nera injin shishi ada yoro isam nimin sama tulu au nera yordion piwol ndu daji sana mi yoro fi nimin sana palgoni na sana dioro shima da yamni ma soro shi shima sarango nera injin shishiro ra isa kumyan jawabin jawabu tilo har ma yan sama wa tilo nyono jin fasulun adid bayan fi zakatin na'ami sada adab ba'awe a wurin dabba sanje na'ami lan botuna ma adad dabba fatoi e. wa hiya shima al iblu kalimu wal baqaru fe wal ghanamu dimiso ma'alufatan aw sa'imatan duno shima biri aw biya yanayi aminatan sidin kirasidin almajiri darkuwa girjin aw muhmalatan aw biya kirasidin ba adir wala da yaye biya tun da dabba fatan ma gantun ma san ma isa wa watamin a a atishilan bare dikin nan ga duro dawon ba a a atuma din darkuwa girjin nan ga duro dawon ba gullun ba biya kulun buriye da ana dun kuntin sama kulun isa ne wala tajibu fi ghairiha da ba ayin buron ga dinan wajibsin jibi so min alkhayl furlan sada ba duta ne a sada zuba wal bigani da wadraso wal hamiri koroso ayin san masa da an zaka ba amma yin sanja ladina gan cima dan saharon naftana ma yin laduma da ta mandan sada tulun warraƙiƙi kan jiya ci makara wala fil mutawallidi min az-zaba'i wala awatan magana di ngiri solat ngiri gana la tamma sada ba haram nan ngiri tamma ma adin adadin za adadin sada ba duro na zai wala gana mi audi mi afato ya jiri jimi la fin fias kala ga fatan tamma so sandila en sada tulo ba sai illa adadin duro ina jowa ah. gane jirgin kala kan ben shartu duwayi wajibte da kala kan ben nafcin ngo dimiya tamma da wuro dimiya nan dina za da yin sada wajibcin kalimo sa tamma da wuro na za da yin sada wajibcin he so tamma da wuro na za da waja sada wajibcin wa shurudu wujubiha shartu wajibcin zai da an takuna wazu dimro tamma da kal au kalimar tamma da kal au fiyar tamma da nisaban isa unza kamilan kamil na da manza na da na zagana kurumi kan kamilan kangantinin kamil ya kan da hagan shirka a tusura kangantinin mitulan bai kuru yi mai mai tuba dinima da haulan kamilan sa kankan da ana mukonmi ma'amuji isa'i ladda shi maladin ci ma hatu loma da wani sai galata mijja da ya yi kinshin zuje ne muji isa'i sa'i ma'ana da ci ma kablo ko mu kira sidin ma alaman nan na kure kau na sa kita nasro da za jangal in beji wanda kure zaman chabe dan ta nasro an duwa in kuru islam mu kira sadin in beji sa su ciya da igalu wadu ina zan dabba dabba da za sa da sa tuli in kana beji ta nasai sa idin bejiya ba da yi sa su ciya da alari tambe su kidan yi makira mdimin hawa alanan karo jimi amma ibnu amma karimudu ففي كل خمس قوس شاة دمفل دمت جزعة يمين دلين دم جزعة ججيري وهي ما أوفت سنة شما دم دوين تنبنا ستنا ودخلت في الثانية كل دم رقانا شما سدا أنزو كلمة قوس تنا ما da ya واجب wajib suna gari a bisa da hanzawo dimifal dimisun jaza'a min ad-da'ni dimila in kana fi baladi da'nu buladi dimi amangala rasu manguwa wal ma'azu aw biya kanyi na din dimi so a wasul ba kanyi tulumi amma shi na adan galaro gun sa tulin ku dalga yin sa tulin imma dimi imma kanyi jaz'atul kamu a wal ma'azu sawa'un aw ad-da'nu aghlab da sun da don guya yayin ran fanzan tulumin amma iza kana al-ma'zu aghlabu wani ono kanyi su mangoya eh fashatu minhu fal da asuran tulumi gele bari min na dirzi shi awa buron ulal mare ba ka yi manum tuluro ne zai da utulumi fadma ba wata dirzi shi laro wa zai da utulumi <coughs> fadma fa idza balagat ashiran. Yin yew kalkalol wal jaw fa ta ne da jimi indi auka ni indi ada idwain har miyan lukoya tun da jin ila arba'ata ashara yin miyan jiyon jomo kaptiya a yin har ka mi luko jiyon da jin fa iza hamsa ta ashara yin miyan luko uno kaptiya fa fiha thalath shiyahin dimi ya kaimin gaji uwu wasu gine farga kace kace dura a wata zana ma duka wanda su uwu fu na zinadin da sa da a bashi mare gaido ila tis'ata ashara har ka wani yola role jino son ya kai kai min fa iza balagat 20 yin pindiro le jawo fa fiha arba'u shiyahi dimi jiyo ila arba'in wa ishirin har kawo le zu pindin luko jiyar na zin wasu fa za balagat hamsan wa ishirina findin luko unu le jawo ya ji kwari kalimun pindin luko u na ila hamsin wa har ka fiya kulluko u no ya te so karimo sadan nimin karimo bintu Muhadin karimo la bintu Muhadin dish da anu gele karimo jiribi wa hiya allati dahalat fi sanati thaniya shi ma karimo do yasa sambuna sa an sa akrin gimiro anama fa in lam takun lahu gele nda de soro kalimo an be bayawo fobnu lubuni ibnu lubun da yimin ibnu lubun konga wa huwa shima ma da halafi sanati salisa tambuna sa tun da konga da sa zindi sa kunya kuma rogana fa iza balaga 36 awwa pindilu ko ulan gone har ya te biya kullu ko uno ya te so an majlisa da anin biyo gile yin faltin yau faiza balaga sittin wa latina yin karma ya luka a rakunar wanzu faltin yau ila hamsin wa arba'ina har kawo fidiyar luka uno ya ta gina ne so fafiha bintu lubunin ta ibn lubunin ya kun yi min? gama bintu lubunin fero min shi matan buna sa'an zindi sakin ya kuma yi roga ana fero فإذا بلغ ستة وأربعين فلترها تدي اللقاء على كل والجاو بنت البوني لنجيجين قاري إلى ستين هركا فيرا كروليونو وصو ففيها حقا جيلي سدارة تلوم المالي كلمة جيلي شو حقا تمسل مالي شما سدارة مو gile shi sa da wama shi ya firod ma wa hiya allati dakhalat fi فإذا بلغت إحدى وستين فالقلتياو فيرا كنتلون والجاو إلى خمس وسبعين هركا بيتر لكوون ياتيغنا نسو ففيها جزعة جزعة سرانمو إلى كلمة جزعة جيبي وهي التي دخلت في الخامسة شما تنبونا سران ذكر أمير غانا فإذا بلغت ستا وسبعين بيتر لكو أراكن والجاو إلى تسعين هرفلا روياتيغنا نسو daji kwa kalimo indi binta laboni ni min bintu lubuni bintu laboni indi min bintu laboni na rishima tambuna sa anzindi kini akumi roga anga dingi min fa iza balagat ihda wa tis'ina ila ishirina gile sa nazi yao pila riluko tulono ya te gina ni ishirina wa mi'atin yan pindin ya te gina ne so ففيها هكتان هكا اندين ديمين فإذا زادت على ذلك ألو فلترا يأي آية، تغير الواجب با واجب دي تسكاتنا تسكاتنا ميو بيافا في كل أربعين بنت لبونين إما كما ردمين إما فيديو وصو بنت لبونين أو بيا وفي كل خمسين هكا في وصو هكا لا سأتين مكجد أدمين فيديو وصو بنت لبونين aw fi waso hikatun tulum dati mara kalimo ita fina gele fedi jilibi wa amma bakaru fedwa fa fi kulli talatina piak wason piak krona zudu wasa da akala mun wata kono shi da fe ya nan piak kro le zayya da ba sa da akala an zan wajib tana da ji piak lan tabi'un a kirna tabi'un ma'ana tabi'un ma'ana ya zayin ma jaza'un jaza yi min au jaza'atun na an kwaya ya kal kama ya kal so ya yi min gile jilbi fe jilbi wa huwa ma au fatan latain shi ma tambuna sa hanzin jaza jaza'at wani jaz'atun duwanyi ka yi mai abin nan fewe adin tambuna ya sa hanzin ya kan ya kuma roga anama fiya kalan shi biya sa da anu fiya ka yi sabni mai jaza'a yi min au biya jaza'atun yi min au jaza'u yi min fi arba'ina fidiyo lal musinnatu ne min shi musinna hadin la illa unsa sadaro tulumba sai firo sai kurkuri na Allah musinnatun al musinnun konga tulumba illa musinnatun tulumin la tukhadhu illa unsa tumoy ba illa firo na Allah wa hiya shima al muwafiyatu thalatha sinina amma kan magana ثم في ستين فراكرو والجاو تبيعاني تبيع بنديمين ثم في كل ثلاثين تبيع يبيع وصو تبيع وفي كل أربعين مسنة في وصو مسنة أنا بيع مسنة تبيع ديا سعندن دي كني أكون ركانا أما مسنة بزاف سعندي أكون جيم ركانا إلى عشرين ومائة حركة ومن بندن وياتي قناع نسو دانا ألن fa sa'i sa'i ya ratsu tarnocin shi kuma liman maro da su min yiro tuluke fi akhazi salatin musinnatin ngo da karma kai ba fe yan du men na le zana da jiyo gade gade ya ka fidiyo gade gade ya ka ana ga duro fidiyo la isan na woro na musinna ya ka tuluke aw biya arba'ati atbi'atin aw biya tabi'a jiyo tabiya yana da fiya ka fiya ka min isabcin fiyak waso tabi'fan fiyak ali min yuro sada da duk ra radiya video musinna fal video musinna fal video musinna fal lan sada sarari tulukin alfa yukhayyiru sa'i shi sa'i da yake yarkin malman ma kaji an radiya sadad wai period fiyak bin min au video bin isamnimin fiyak bin min na fiya ko fiyak waso tabi'fan tabi ade shima kirna sa'an giya kun ya kuma ma a ah, a ah, fidiyar bin isamin wamma musinna musinna shi shima tambuna ya sa'an ziya kun kun giya mi ma wa amma ganamu ngo dimiya bu zaiya soran boza ko da kanyi so sama kanyi nun duro gayen yamana nyamba da dinya kanya sama da tiram zati ne a wangularo so درسو أو لما kiran اللي fa fi ففي fidiyo فيديو لندوين صدعك لازم واجبتين منها صدعك رمشات فل جزاء جزاء ما tambuna ya sa falla sakani mai ragana ma shi ma dai kwanga ya kal fira ya kal tulumin min addani dimila ne ya tulumin mazi au kanila ne ya tulumin wa huwa ma afa sanatan shi ma sa an sa bajari masa da hannu modo wani har le zin ni a tin wa ihi dawa ishiri na miyan tun jin tulun da zuwa jin bajari da zuwa sha tari da jimin di tulun ne wa fi mi a ni, dimin di masa da hannu mon gaido har le zin yar injiro yar indin kilan fallar walja mi a ni wa sha ma yar indin falla yar indin lokacin ada yaro le zawar zayya ثلاث شياخ جميعات وفي أربعمائة دجلي يرديولا أربع شياخ جميعجل هذا مياه وصفل مياه وصفل شمن المسر عنه كاولي زي مياه وكبسي نار داوي سوي شبا داوي سوي داولي زي كلادن لزي مياه وكبسي نبيا ميا نغاوي لما بيا سمي ميا لاسكي انديا kala fiyakin bai ji fiyakin dawo mana yan bada yanzu shi nyar walja da Allah do da jikwa falkinki summa fi kulli mi'atin bi anna son shatun jimifal liman sural lansa da ilm al makarin zai waje na katwa ya ya buzaya alamar na shima buro man na min kara do da bari masa maka tambo au biya gare plate la ya sama sha zayen kala shi na da sirina har shirai ya ya buzaya bilan biriya shi duwan yi shima bololo ma shima guwa bololo jin tukaro ko jin shi ma bilan biriya kuzaya she sa ba kur'ani ma kwa biriwe kwa biriya shi duwan yi nan hattu suna turar da baila ndoro tu suna wanda she sha sa kara imul amuwa ade na sun da zai kal akula alaman na fugurta ma kumbuya dabba beji na kumbuya shi shima fugurta sabiya toro akula kuzen au da zai da zoro kumbuwa zora zubin dabban da kumbu zuri na ni kuma dabba da hangalin bojin an na gazo sabbi a shirar sukumin cikin gunguwa da da shi ma ukula da shi zuri na dabba zab suna ya saka zawi an na gazo shirar ukula ku wal fali bololotuma shi ya buriye da ukula da sha zai wa zatin labari kyan guwa ya tulumba shi ne kyan guwa shirar zatin ma'a da tulumba wala shiraruha tun dangalwa wata tulumin yana dai ko wata ta liman bai tulowai kasula alama ngam do tin kai su ba ma de wanda ki ruwe sadaro wa taifi au dal jil kekker ma de shi yasa tulin ba sadaro wal ajuzi kari ajuz shi duwayin kari zina au kumur zina sadaro su tulin ba wal aura'i shi an falla su tulin ba kilewa da matulumi da jikuwa sadada ya kule wa huwa al-muqtatu shi ma a wadon yi biya kan kumboro gotuna mogotat a wadon tibin al al'utu kumbu mogotat tiwin al muttahadu lil aishi kumbu nangaro gotuna ma lardi biniya galiban kambo so shi ma kumbu wani gonuwa har shi nangaro kula so ya sawin furani jun ma gaji ba kalalin sadari wajibce fatajibu zakatu wajibcin sadatulo fil hindati lamara wa sha'ir sha'irra sha'irra lama sama a wucilo da alaman na yiro rumma moro abu munaye wal urzi shinkafa wa nahawi ha a wa'an ya samun zina solan san masa da an daji wa fil a awa girbe alama kwalje galangalai adasai basilai sammason sadandeji hadas duk nomin sha basila du nomin sha amma fuli duk kwanji himas duk galagala mm-hmm. ailan samma sadandeji wa fi tamri dibinalan wa zabib zabibba wa zaitun zaitunna solan samma sadandeji mm-hmm. wala jibu fil kasabi amma wajibti rake so yana kasabi da rake aw biya awadin sawadu ayran sadaba wal buqul aw jilin sikinna alaman na doyayi gwagayi rogoyi aisa da azaba watini tinna aisa da azaba wal fawaki awaman girbe kan roman alaman na roman wai aisa lan sama sadaba wani sabon harsi isa kula wadi a wadda yi kula lan bare nan faida su fanta ma da hamsatu a wasu wasu iwu a wasu iwu wahiyar alfurdile shi ma ritil lan shan gani min na ritil dubu ritil ladin su a wadda shirin mai zan sajin bai biyar sun zuwa amma ritil da su mare bare na atilan karajiya gani karadi dubu ba da yaro manazin wanda karadi bai kar ma maro alaman nan makalan kal an madina lan kal a wala do yiron gal ya sarana kan bai ke yiron ga guzai ritin da wani ritin ga mayan gudina da jira a wazai alama kan na sarana na allan stone guzai da yi gile store dina saranga fa sarama ma zan kau gile na allan stone din yiro kau din ya anzadin maana a wala yan galza wanda ade ritin ge ritin dubu galawan masu kyallan lawa wa ritilin ritil yara araka duhun yara yararakan bil bagdadi ritil am bagdadi wer wolona ngene ritil pulwa so mun kuron zawiye kullu ritilin ritil pulwa so mi'atu dirhamin dirham nya ga nan mi'atu ritil pal habcin wa tamaniyatun wa ishiruna dirhaman pindin luko waskunna nyam pindin luko waskun dirham be duwan yarat ritl pal habcin dirham dardiye bi darhamil makki dirham amma kawai gane alamar na ju ju ju ju wa isa mimi na ulama duwai adai ritil faldi ju ju rasa da isa na ju ulama ben dawo wa huwa shirwa hamsuna ju fiu wa san kuru sana uro ju falda ya mimi sana fal sunan duya mina sha'ir sha'ir ne sha'ir da su kura kura ma za na nana da al mutawassit da dawo ma da wa inna ma tu'tabaru al awsku kun awsku be din jirbiyo ya tangarnya tuliyan ba da wadi ma fiha min al-hashafi ngawo kari samma tulu yana nan wani kadawo rogulle samma ya sayye tuliyan ya tungirkin buru ba shi yana nan wani tuliyan wa rutubati gile awsku din dawo shi ma zakamu mudin nabira ma duk zakan mudin kuma shi nan wamza tulu yan dai diondru sapan nan da na shire min buku arakan do safan lo san da na hade amma sa an madina da adin zaka mutun nabira ma da diondru shi ma safan lo sa tira ka a aus ifal da je sa yuriya kudu fannimiya sa duwayin ka hanje gaidiya sa duwayin an madina da adu yuriya ku fannimiya da yawon fannima madina sa da abin nasu na da jarama yor yakidi daram daram jari yor yakifa dina da nasa nasu na da daram me wo so palla jari tulumi me wo so palla jari tulumi me wo so palla jari tulumi me wala la fal ade la tulumi ngaw ya sam tulumi mala na si ngam zanati mare wo kuma da kadira ngo so na an shi yamma taman geoland crafal anma geo kampal usku ni gulungo usku ni gulungo miyon usku miyon usku gul yana ada safal safal kani na are di miyon usku saka ne makurawo na are san fal gulya daram karma kasu ya shiran karma a wasu sarari ma daram karma kasu ya are gero a san kwallo yawwa gare zaka mutum na bira dawo mena rakan adama wanda mana ido ah, wanda ya dai wanda ya dai daji a wutsi fal bulagu zaya daran fira kishi ma a wutsi lo gare daran dawulan duwan isa da aduwa ji kuma guzaya daren biyar ya kilan a wakon numar da biyar ya kasa tuna da ba sa da wajib tuna daren biyar ya kan da kwa a fura lezina amma allon ba wata ma a wanfan man nasa da ayyul nazimi na ai zan gina mun da taron kasu ya dagun gunzu adadin zai gunzu kana in ji buhu su murino yanzu su murino ya wa gunzuna Allah ya daji warudu bati kada usuro je sa tuluna kiri kiri sure da to tuluna dan duwai ngal da tadi wal mukhruj min zakatil harti a awolwan sada kulo bare be dan turo min din al ushru fal mawlad fima ushru fal su kiya a awolwan sha tasattinama min gairi mushaqqatin nuno bala nan ma kulo ngai bare da ada anji sai nyiro sasso au biya injin ga mala ladi isna an ma sakun mawlan fal mawlan fal dugulo kama isama alama ji sai nyiro sasso wai aw dia ji malalewe jin ga cidin malalati ishin shi su man yoro to ya ngai wa nisful ushri nisful ushri reta ushri betulumi sana mi yoro yang nimya sana shi shima ya kursana jiro yang nimin reta kan mo kulmi reta sada ji libin fi masu bi alatin awodwayin fatara da niyyar tumama au biya minu baram lala ni man yima dunun mi bi kadda walibi fatara ila dawlib fasulun fi bayani man tusrifu la hajj zakat gilesa da adungo tutuliya da na nan fanyan bayan kam do shoro sada tutuliya sadi an gilade tudfa util li ahadil asnafi fal ji ko minna lo sandin da samani sandin usko al mazkurina sandin usko sun za tana kama da fi kaulihi ta'ala surul masu inna lil fuqara'i wal masakin ila aya kuma da gudna sadadi tutuloma fakir rasoro miskin nasoro da kuma zuwa skuro sato kawo aya da ta mu'min nan da ji al-awwalu qurun al-faqiru sita gile fakir kam jirbi wa huwa allazi yamliku shay shi ma kam zakata a wasu ya zuwantin rumin mukan zan awa ya rumin amma sun yayi yasir gana allazi la yakfihi li aishihi sha su cin bakun unzuro wa in kana yamliku nisaban a wasa da ci tunna ma zuwancin yaya kurwalti surwaltin mukon zanabcin ba ko da almanabcin la yaqumu bihi minkan jinabcin ba wala bi iyali wala na yanzu yayin nabcin ba fa inna lahu kama da shilan beji an yakuza zakata sadamu wa shilan beji a tsane kanin ne da almiskin miskin مسكين بشي وهو طم مسكين عدم أخوة شما كورا لم بيعو من الفقير فقير يا عيرو وهو الذي شما جري كم دوين لا شاء له جملة أبيز ما باب يعشي سبحان الله كمان على عشان جزب المسكين جري عتارو ويشترط فيه شرطتي مسكين عدد وفي الفقير أو فقير بلينا لدن الإسلام مسلم وانزكام شرين من دي نعم. والحرية كم بيرو وانزكار عدد الثالث كما كم يدو العامل على الزكاة شما صدعات لوبي شما دوين يتنصر لنا صدعات ليسا شاقل هذا معاري كالسائي شما أي وإن كان غنيا كم شما دقالوا ولو نهي inda aka maki dan zuwa da inda lamzul man bai ji sarayin da shiro yawa arrabi'u kun je mi da almuwallafatu qulubuhum karan za islam wa faiti ma dai gilen so alaman na kufu labeji sandiya musulma su a rokko ta nota ne mujirbi sun sandiya musulma kalji ne kuran zan beji a sadatu lumiya da kuran za duro yi ne kuran za ruwan sada yi ne da ji kuran za ruwan sada akan juwa da yasikin musulma da kasattun zarika da milla tirayen musulma rotti kun jon zarika da milla tren ada yi da har islam da kabe ti zaro da sikin ganin da wani islam da kasance da waro وهم سندما أم جميع كفار مسلديا يعطون سندرة ترغيبا سنديا تندلم تلنمغا في الإسلام سورة الإسلام بلا الخامس كن أمي دو الرقاب كم دون ذكرياتا رقاب معنى دون ذا ساروين شكرا a wangar kudumi a kan biyar wani mai shagun zana da yasa da atulu wuya shuru yuyin da suka lada saroyi riqab yi gullumiya wa huwa shi shima kan kanji al mu'minu mu'min tara shi mu'min da liman sadawi ladin sha sabin wa sha da bai rakon zai gile kara da kan bai sha chu kan rakon jiya kan bai sha chu kan bi sha kolzina ma a luwari zuwa ma luwari zuwa a wanzan yanzu na garin bai jiyaye nun luwari da dau kan bai sha kan rakon zina da yana kara gina kam mai sada musulmare da sha ce sau kan biyar sha na hatu nun luwarin da dawun biyar kara wa wala uhunum luwarin zadu lil na daw musulmare nan kara gaya kan kula da bozna hadu shi ma kaman sadi su kun ara kan midu algarimu kan kusu ya sha kuri zina shi ma garimu notin ya wa huwa shi ma minista dana kan da zu kusu tuna kusu gozu gozu tinin ga wuzna amma fi ghairi safahin duwan zoliben gayi gozu sasa za na gani gozu balcha a gani gozu biya mubazzar da shi su do wala fasa barnana ga gani da auduwa masu biyalan auduwa kira zarwelan da dalil lalan shi kamtu biya wa kusuwar walona wala ya jidu wafa an diwar rumbuwa tun masu wandi au ya kunu ma a malun au biya rakun zin liman ji liman mukon zin lakutan ji amma bi izai dainihi kusura kalanzin da ana da rumbuwa ko zai ci rumbuwa shige يجعل شو سدائمين السابع كنت للمدن سبيل الله على نانكا gani a tayin ganda za shi lan kaftunan dawo ya dinda a a an ma dawo shirin yayana da je wal muradu bihi aw shirin yayana adu al jihadu kam duwo jihad da suluna kiri adin bi rasuluna ma adu shirin sadayimin amma dun al hajj alaji duwai lenin jitu rasulin ma dan ba cewa sadayin ba shi dalil da fa tazawwadu to inna khairar zad attaqwa ka shi gonan ya sitin ma ka shi gonan ya sitin ma ko da yake ka shi yangal wa gonan ya timin man beja ala ritaro walju shi ga gunzana amma tunda shi ka shi gonan ya sanari ka shi gozi do roro na shi ma ala ro ashiduna an daga da shi rasa ba da dalilin shi kashin zana ga dole shi rasa ba fa yudfa'u lil gazi kan kiri rasuluna ad ganiyan gariyan aw faqiran aw faqiriyan shirayun min sadaqati sadara ma yunfiquhu awratu junna fi gazmi hal kirin da الثامن كل وسكم يد ابن سبيل ترى جوالي ترى جوالي قزيا كم حرب الأوراين دي أنا مالي وابا ترى جوالي روزنا وهو المسافر شمال يتما على غريب كسوتو يو باشر سنيشي ila jilbin bi salasati shuruti sharti ya kare falza sun tiya da shirin yi Allah ya kuna safar kufi masu yati laifin zai ala wa shi tibe binya wa an ya kuna fakirin kuma nadin lambitina shirin yi mata tamtam nufan jin bil mawdi inadin allazi huwa bihi nadu shi da ana allan lambitina wa in kana ghaniyan bulan zai shi madin shi gari wa yayi bi baddi bulan bulan kuro wa Allah ya ji da man yusallifu handle to yala din turi ma dana su wandi a waya kare ciran tawacca da wani da shiro yimi gele ku shenin bar wani ku shenin handle wa a a wai saddaku izadda a. annahu ibnu sabil sha ya sharami wuri ibnu sabil je kashi da zara da bara su no guja da sha ya sharami da shiro yimi daji يجوز تسنى إخراج الذهب دينار تلو عن الورق تتي ولا يرى نيرا سوتام murtala so isam نميها نيرا naira تلو من كوفي kofi تلو من جنس سما sama sun zulman na عن wal قررن an zabi kororan nan riwala ta domin didi dinar amma kare tewur ya kan tire aru jidi a tambasu a wala so kan tilan isab kam ya take limanno tulodro a tamfan gai isa kwamya a tampalan tamman cila a tamfa tampa arkare da wari da lado ana matar shari'a ka tsatsi ya yi sabtili isam nimin futu yi umaru amma su da yi isam nimin futu da nimin no gani da ja tampa don gongan gaila na arkare uku arin gangaren kara arin gangaren kara da isan marwa min da kuma na jumla da isam nimiya da shi kenan suradin da ya sana da tulumin a tartim zuwa na'am kan bisa ya kan jin da ne sai duk sarabci ya sabsinowa ya sabsinowa a a ajin da tun magonin ta wazina mare ya sabti da sabti fargu yana ya aha ya sabti da kala duno zi mare aha da ta da da tulo duwa da mallaka ta masa da ya gulma ala yasmu illa isamnun sadatu tulu miya duwain wattun da ya kurtar mera amma dan da arma da kala ni ma kala ni kan turu doka ala mare aha isamne tuleta da ne da adu doka ala ne fanna mare dokan ya kuma yin gwata mawa kana da kuru kala yi kana nya tina ga kala yi kana lima isa masa da yin da da mu yanzu na aba adu ga yido yin biya dange wa sama nera din shi shi nera din shi shi nera nera da sada gawo kuma da gonin ta wazna kan gari wala ku da cin ba sun wa tu niyatu wajibcin ya tu sadatu lobe nyanin nyanin do tulumi sha. kwalle isamge sa saraya su na da kwalle isamge a da kidan zai isamge saratu muke wa ta firikatu ha shayyarta bil maudi illazi waje barfihi na duwa tulu wanzu wa zai suna da manyan yamin limanin na na'ala ne isami sabkan tulu miya miskin na na'ala ya dukkan alamun limanin bai din shin za a sani sun limanin sabkan ne da limanin mubara duk sai ne limanin bara a wajen ne wala ya juzu na tuluha anhu jusin yi kuworo duk ما علمت لو ما بلا تدير زوان تدي إلا أن يكون موضع آخر سيدنا زوان مد به فقراء ناد فقرانغو أشد إدامة ما تصور مكو دياو فقرار كون من دونا دياو أدر ولا دا دا رمز زوانين فإنه يوقع من هذا سورة الآن ملادن رمز يمين في موضع الوجوب ناد يعني واجب تناد من يمين وينقل أكثرها دنايا نروز داي زوانين للأعدام أم كو دياو iza azala zakata sadaqan bi sutuliya wa inda hauli sa sa sutuna ladin sadaci tulon ya fa ba at da sada da faccio sadadun go isamnum isamnum isamnum isamnum tulomi yawa jagon yake sadannin awa da guni mar kiram da wono isamnum tulon da shi ta fallan gana ma gonje yake sadannin nan afa ba at baro barukan ya isgo su shirle wono dan yadmun garmin da ran bokala min ba wa in azalaha ba'da alhawli gile sa kallin tulumi kala dro kan ta hmm, ya ka audio kaltuna tuna la duwan isa non tulumi yawo isa ci tulumi da baro yes kurgona yawo da mina rumbe na'am mm ga ma da nan musulwai dim har kan ta ya kala dro kala tu zaman zu kol ko zana na ga dro na'am wa in azalaha gile inda kam ci tulunya sadaya ngo tulo mango man ya duwan da na madin sada tulum shi fallan gana summa a asaluha baru karinya yaliman be dindal zile wono sada ni mare gapto aba miskin da wala ngana da ko lesa da anyi buke gulin ba <laughs> babu da ikraja kawo wato lumin no ba isa ya dubo zan yi muko da wallimi fa innahu yadfa'uha kin da mali arbabi haka man zuwa a wanda zubin ma ba ma yayi da go kin ism ko da bojin wa man mata qabla ikhraj az-zakati sasa da tulu yasfina sutulu yin biladru yin mala imma clarity alama kan tanti auya kuli yana da clarity hmm. au biya adairu warona da jiba ta da arsa tulu da waraka bai hmm. dan zu sada da sha kusurin duro sha zayen amma waktin zan kalkal alama bari yayi isamin shindwain isa wudu bari zin da ba wona da ji am da kusu duk la zuwa yin doyin ba wona nan ga duro am zan tana da sai mu kwanzan taro na doyin sada sa tulu wanda ya wannan da jarir a wa man mata qabla ikhraj zakati kam ka wasa da su tulin nuya au biya au ausa biha wasil lisitiya wasil lisdowa qabla ikhraj zakati ba wani ya sa tulin fanna mare au biya san zakal kansa tana landa su do san zakal kansa tana ladan su do fa inna khatu khazmin rasim alayhi da ya sɔrɔ lumandi bɛ la satulen da sɔrɔ lumandi bɛ la wa yustahabu wasi sudoro walona min rasi mali yi sana da salatu tulus mu badda jin a awdo yin satulin mali sana liman zai da sura ya kuri ya nimi a sura fallo waljin bashe rami mai zai yadda yin satulin wa yustahabu tarayi fi sadaqati tadawwi sadadu wan yi kalanzu kobela zakka daga yin ke te da mai grata ya dimi fete ya dimi na na gananin lokta kota da hmm. wanda ganamu ya bularawa hmm. bularo da wanda har ta ya kada kam ko wani hmm. are yi sun da lada gawa din a yi ya shi tulum da ladan gawa ah, gawa bularo tuluma mare ah. tuluma masa da tartolcin tulum ah. yawa da ya adin garmin larin boba tulum ma na gadro amma tulu mi wal take skiya do tulu kino ada yelan no wala na wakin ko dina kenan eh, wanti isamnun wanti kira dimma de ah. sa isa wuso dimma isamnun tuluma da ba tuluma mare ah. wanda da da an no baru dis gona ta mun manza boyo wanda ada sara kala sara sara do yin kala zo koyedu sirrun gra'ata matrawo wa sarfuha kursha yiminna lil aqaribi karangunun toroyin sarakilanzu koyedi sada hadigini sada hadwe farle ma adi angwe yin sajura tin ma da fana ma kan gwe sajura sadin ma da fana tana yawa amma sarakilanzu koyedi tulunya kamun soyi tadanum soyi kiraminum la soyi kan biya batawunin be giranin biya shirai min lil aqarbi karango so dili awana soyi rawa soyi kan biya tinum tinum tinum tinum daji tanjayin tabtinar walona waljirani daji kiso wata ta akadu sadaka lanzu koyar di wanzu tsorat rana fi shahari ramadana kan ta armalan yala wanda sadaqatul fidri sadadwai wamzabe wajibatun wajib sadawam zayatul wajib wajib انزو انجر واجب سا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انجر واجب سا لي بن واجب وكلا كان بن واجب شنو ما عباده وسو وقت الميجي لي شو وقت بن كلا كان بن واجب وجن بأول ليلة عيد الفطر برو حول بيا بني كوا جام غمري بيتي نعم بيا دبدو درا ما تاني ماري لمجي كنغل سكوري كنتا توري ta ba kala min sadatu da wajib suna sadatu yin wamza abedi ba wajib suna ala ahadil qawlaini mana malama wi inji dia pandalan gai gudana mana indi son mashhure ne furta fette wal akharu mana falma din tajibu bi dulul fajr fajar kamzu don wajib wa na halan aw jina din ramadan duk rusuluwi <coughs> shawallu kwaso gayin illa fajar kam da wani shawar karawo har ma'ana zuwa shi mana da rewe hari mana gure he kan tawo turna da shi ma shawar shawalan bonye ana gadro ramadan ba da zina ramadan ba da zina lo ga yana bune da man wanda adin na allan awo kwallari da lejin na sha suwe tara tambuya tara tambiya karmango kam hajiro lejiya. shi kalman mana dure je furta dunan za shi mana da rewa eh, da duna furtin dunan za kamar kan ta kuriya ti ai hangale surna kan ta da maya wiye ba ramadan ga ana ramadan ga ana nya kan ta da maya wiye mhm. kur kan ta da maya wiye a ah, shawali suna shawali shan eh, suna rugulaye ta ka da mana duna ai gile shi mana da wani fajar kam ja sana ma ake mana duna kam hajiro lewono duk suwandi dibdalan arafato lezi zuwayi kangal sukurna lando lezi arafato zuwaya haji suwandi wa suwandina ka fajar kamjin wasu da waktu arafato kababe ngama ma arfa da alaman na ku da rafa yaro wolo ne ya arafa rabban ma da alaman na ku tala ku ya atti shi ma yindo arafa ro zawana da ita la yodi sulu india sai fajar jiya. tala yau da gunin zuru fajar jiya da yin da da wono ade ro fletina da ja ade ma tara de katambo fajar ka katambo ma da kuraran mai samnimin kurwa ma kan tawo be durumin da jina ala sam yon jin ko zina ma da ji bari ko kom gomi rama da so jini da yi jiwal kollimi wanda ya dai da jihadin wa fa'idatul khilaf faida duwan kan bi kan mama al ma'ali ya dai da ji fettetin kan ba wannan au da tambuna da jina lan da meya wa yo اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا ابراهيم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 kuro bambancin ra'ayi kace musulma bin da ana ma'ati ala bara su do ala karin mu'min na bi samma sajjid a wadon ingiftu sutin wasu ala katin din bara su duro ala golonyo kasun da so sanyan da sura ala bara duk su sama fuskan da fara su kanda da ya da kausa dirijin wa duro kaman da naftin da ada kadaro ka kiyana ro kaman da ala su duro ala golonyo izaja shi falkara ne izaja ne fata ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إلى في قريش في فرق رانيو على بن ليوا غودونيو على بن ليوا تين دي كوسا كم بن دي على كمان دي على شاس تانغازو كم دي ليوا تين زين بيجما دي على بن ليوا نسروا على حمد ساسا على نمدي بيسرون دي سطلورا على غودونيو إلى في قريش في فرق رانيو إلى في قريش بما فيهم به لا تشتاء وسيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وعملهم من خوف آمين اللهم لا من جاء ولا ملجا الا اليك نسالك من كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب امين الفاتحه جميع سقول اعوذ برب الفلق يا برب الناس ولون ذاكنا ام ان دي بن كالو زين بيجيك كان دا علاقه تندرك جاو سكو بيا كما دا بنا ما دا علاقه تندرك جاو سكو امين يا رب اللهم برب الفلق يا برب الناس يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيمن يا عزيز يا جبار اجعلني منك في اياد المنيع وشيز حسين من جميع خلقك حتى تبلغني اجلي معافى امين يا رب جماعه اسالك الله اللهم اللهم بحق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وبحق كل عذرة الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الجنة والناس اللهم وبما حفظت أنبيائك الكريم وبما حفظت كتابك الكريم اللهم حفظني من شر أعدائي ومن كل شر أنت آخذ بنا شر من شر من يريدني بسوء إنك أنت السميع العليم آمين اللهم من أرادني بسوء فاجعل على قلبه شبلا كثيرا حتى ينساني يا رب العالمين اللهم, اللهم لا منجا ولا ملجا إلا إليك آمين اللهم بك ألجأت زهر يا رب العباد اللهم لك أتوجه بجميع حاجتي تعلم ما في نفسي يا رب العباد آمين يا رب ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا انزل الخير والبركه فينا وعجبتنا وكسبنا واولادنا واحفظنا من كل شر انت عايز من لا انك انت